kanci zan koma baya tarihi in wa gwarzo lillahi zan bar jama'a kuma su sharhi ulama umazowa tarihin birtaniya kan wannan shaihi william wilberforce gaishe sheka don kai da mazowa damanka don imani da tunaninka ga wurtaccen jam'iyyarka ta ɗau nasara a idanunka ka bibita mu kai yakin ne mai yancinmu ka girmama duk al'adunmu haka jaruntarmu da ƙwazonmu da biyayya babu kamar tamu da wulfafo zai dawo na ya ga yadda afirka ta amfana da ya su me domin murna manufarsa muke bi da yake na wa aka musu bisa zancen nan yi ma da muke yin ta da wilbafo zai kago ta ya kururuta ta yare ne ta ya tsaya haikan kuma bayan ta ba mai damar hana motsinta sai har ta sadu da burinta tun dai da ya nuna a firkanmu ya'ya ne mu kullihininmu ba bawa ko ɗaya a cikinmu ba mai mu zanta kamanninmu ya ƙarfafa ma mulkin kanmu ya zuwa haɗa kanmu da junarmu Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna